الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسكنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka wa ilman nafi'an wa lisanan zakiran wa qalban khashian wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam Allahumma inna nas'aluka min khayri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغذ في قلوبنا رجاءك وقد رجعنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم وما دعوا عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا ولن تبلغ مسألتنا ولم يجر على ألسننا مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين وقصنا به يا رب العالمين يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قادر الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العد ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة ربنا آخذ بنواتيها آه إن ربنا على سراج مستقيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to muna nan ci gaba da karatunmu akan mutumin da ya yi saboda baki game da haramta matar da ya aura in ba kuma ce ba wal Sani magana ta biyu wa huwa yaron muzanni ita ce abinda malam muzanni ya zaba shi malam muzanni cewa yi la ya idan mutum ya ce don matar da ya aura ta saku to la ya saki bai auku ba in ji malam muzanni walau a bana habi talafi dalaka ce da ya sake ta da saki ya nisanta ta da saki uku sun ha ba da zaujin akar sannan ya aure ta abin na ba da zaujin akar bayan ta wani miji wato cewa ya faɗi wata sifa ya ce in ta aikata wannan abin ya sake ta to kun san mun ce ko da ta yi aure ya sake ta ba ta yi abin ba wani abu ya shiga tsakaninsu na rikici sai ya sake ta to in ta ta dawo ya koma mai shi ta to wannan abin in ta yi shi ta saku to shi ne malam mazani ya ce a walau a na habi talafi ta ɗalakacin da a ci ya nisanta ta gare ya sake ta saki uku sun mana ka haba da zaujin afar sannan bayan ta yi aure wani wuri zamanta bai yi ba sai ta dawo ya koma aurenta fa da sifa sai an ka samu abin nan da yake in ta yi ta saku sai ta koma yi ne malam mazani ya ce latu ɗallaku ba a sakan mai ita ba ta saku ba wa kazalika law allaka itika abdihi bi sifatin haka nan da mutum ya rataye yan tabawa ne da wata sifa yace idan wani ya dawo an dade ba a ga wani ba yayi tahiya ba a gane shi ba sai mutum ya ce to idan raddadu wani ya dawo bawa ne ya yantu ya yanta bawa ne da sharaɗe in wani ya dawo da anguwa duk wani ya dawo bawan ya ya yantu fazala mulku wa A daga ƙarshe sai wata matsala ta auku sai ta raba shi da bawan bawan ya hita daga milki na shi ma malakahu sannan ya mallaki bawan cewa ya duwa ne ya dawo da anguware da duwa ne ya dawo bawan ga ta zama ɗa an ka kawo shedodi daga ƙarshe sai ya sai da bawan ga wani can ƙarshe dai kamin wane ya dawo inda sai mai bawan nan da ya sayi gare sai ya samu lalura ta sai da bawan ya sa kasuwa shi ko sai ya koma sai ya dawo da bawan wuri ne sun waje da tattafa sannan sai su ta auku bawan ya haifi daga milki ne amma yanzu kuma ya dawo ga milki ne ya koma tsawoshi yanzu sai ga shi ce wanda in wani ya dawo da anguwa bawan ya yanci tugawa ne ya dawo da anguwa yanzu bayan sun rabu da bawan can halko yanzu kuma sun koma dawowa gare shi tugawa ne ya dawo da anguwa Hali ya teku, bawan ya zama da ya ce to malamai sun yi sabani ala kaulai ne akan manganu guda biyu kun ga hukunci na da mutumin da ya ce mata ta yi idan ta shiga gidan wani wani makwaci ne in ta shiga gidan wane da daddare to ya sake ta sai sun karabu tattaita ya aure wani wuri ta hito ya koma aurenta sai rannan ta shiga gidan wani to shi na mun kace wasu malamai sun kace hukuncin ya gushe Tunda da abu ya yi tsawo sun ka ce bai gushe ba to shi ma bawan hukuncin gudana nan ala wasu sun ce bawan ya yanzu wasu sun ce har yanzu da saura wa kauluhu da cewar da annabi ya wala ya tuma ba da ihtilamin babu maraitaka bayan mutum ya balaga a ce marayi na ai ni marayi nake banda mai kaba mai mata ta yi ya na yi kaza kai marayi adda mata ya ce abin na aliyatom isa mustagiri abalau ya an ce marayi to suna na na yaro karami wanda bai da uba in ka ji an ce marayi to yaro dan karami wanda bai da uba shi an marayi la abala bai da uba falahu samun mina kumusi to in duk da a haka wanda bai da gashi dan karami bai da uba to idan aka je jihadi an ka ɗebe humusi wanda Allah ya ce wa alamu annama maganin min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wa la yatama to shi marayi na yana da goci wa idza balaga idan yaro karami da uba ne ya rasu ya bar shi yana marayi to wai za balaga idan yaro ya balaga za la anhu ismul yatim sunan marayi ya gushe gare da zaran ya balaga ba marayi na ba wala yastahiqu ma yastahiqu bi ma'anar yatim duk abin da ya cancanta da ma'anar marayi to yanzu bai samu wannan ya hita daga wannan yi wal maradu min al abinda aka ni ba'd al-ihtilam wato ba'd al bulugi, bayan balaga saboda haka namiji kenan amma ita mace Marainiyata ta sayar da an kai mata aure ko ta shekara 40 bata samu miji ba to marainiyata. ta amma in an kai mata aure na girma da arziki kun ba na walakanci ba tana so yana so ga inda ya dace kuma an kawarar aurar da ita turar da aka aurar da ita maraici ya ɗebe yanzu in ta hito da gida miji ba marai ne ata ba wa qawlu da cewa annabi la ridaa ba da fidamin babu shayarwa bayan an yaye yaro idan an ka yaye yaro to ko wata ta bashi nono bayan yana yayayi to ba ta zan uwa ta ba ɗiyanta ba su zan yanne ne da kannaye ba bai da alaƙa komi da ita bai da alaƙa komi da ita almaradu min wace abinda aka mi da wannan ba da in ƙida ne, bayan ƙarewa shekara biyu ga waɗanda sun ka cika shayarwa shekara biyu li'annahu awanul hidama dan su ne lokacin shayarwa reno fi algalibi ga mahilin jayi wa qawlu da yace la sumta yawmin ila layli babu shiru na har zuwa dare hadisin na yake tafasa al'ada ce sai mutum ya ce yau bai magana sai dare tun da sai da kowa bai magana to ba ibada ba ce wannan ba a ce mai ibada ma'anahu radda adata jahiliya ma'anarsa horar al'adar jahiliya su ka yi haka da wayannahu na minna suke a halin jahiliya shi yadda abin yake ya zamo cikin ibadodin yan jahiliya a samatu mutum ya shiru hina ya atakifu al alwahid minhum lokacin da guda yake ya cikin su cikinsu yawm wal sai shi ɗauke ni guda da dare guda samitan ya yi shiru layin ɗigo bai magana lokacin jahiliya 'yan jahiliya idan 'yan jahiliya sun ka ɗauki ya ɗauki alwashin itikafi to itikafi ana yi ni guda da dare guda to in ya ɗauki wannan alwashi da sahi ko da magariba to zai ci gaba har sahiya ta waye da sahi zuwa magariba yini guda kwana guda kenan to baiwa kowa magana ko uwa ta yi abatan lahiya bai gaishe ta wannan ita a wannan alwashi na na yan jahiliya wanuhu an dalika saboda haka sai shari'a Allah ta hana yan jahiliya daga wannan tacce su bari wa umiru bi an ka umarce su rika yin zikiri wannan dake su rika yin magana bil khairi da alheri dan in sun kai alwashin nan na kawaici ba su magana har da tazihi ba su yi komi ba su yi shiru ɗaya suka yi sai lokacin da sun kaɗi ba ya yi to shari'a ta kora wani suna yi ai yan jahiliya na ba su ta. jahiliya ta ba musulunci ba musulunci an da sallah to sai an ka umarce su an ka ce su yi zikiri kuma su yi magana kala dawusin dawus ya ce man kallama wanda ya yi magana wata kallaha ya ji tsoron Allah ga magana ta ya ya yi alheri mimman samata bisa ga wanda ya shiru wata kallaha ya ji tsoron Allah wanda ya shiru bai magana da kowa amma ya ji tsoron Allah kuma bai saɓo. bai sabo kuma bai magana da kowa to wanda ya zama abin da yana magana da mutane kuma ya ji tsoron Allah to ya yi shi kun san kawaici alheri na amma dai ka yi kawaici ga ayyukan sheri ka yi magana ga ayyukan alheri to ya yi amma in dai ba in dai magana ba ta kware ta ka kai ba kamar yanzu wurin hira ya zama dole kuma sai ka ce wajen hiran nan to kai shiru ka kai magana yayi shi na kun ka ji hadisi ya ce kawaici wato abin nan an nutuku zainun wasu kutu salamatun in ji magana a malamai annudu guzainun ka yi zaune cikin mutane kana ba da labari don ana sauraren ka kawani abuna da matasa so yana ba da labari ana saurare ne amma wasu kutu salamatun amma shi ko kai shiru ba ka magana da kowa tsira na ba mai daga ya cewa ne ya ce kaza duwa da mutum ya so ya kulla ma shiri in baka yi magana ba bai yawa amma kowa ka buɗe baki ne yana faɗa abin da ya ga dama to zai samu kai ne cikin matsala don haka an nada gwazainin wasu kuta salamatu wasu salamatu layo adilu hashewa shiru tsira ne daga shirin kowa da kowa ita ko tsira layo adilu hashewa babu abin da ya daidai da ita Allah ya taimake ka ya tsare ka to babu abin da ya kama da samun tsaro duk komi baya na ya biyo ai duk abubuwan da kuka gani a waɗanda ba ku jin daɗin su asalin daga magana na ai hmm. saboda haka shiru alheri na amma ba mai iya yi ne sai wanda Allah ya taimaka walau qala limra'atin da mutum ya ce ma wata mace a kila sana'a ta kai yana sayan sana'a sun kaɗan hira ya ji daɗin hira sai ya sha daɗin baki ne kuma gashi an ce ya kama baki ne sai ya ce limra'atin ga wata mace inda ka hatuki fa Alayyaka alayya kadhari Ya ce mata duk sanda ya aure ki yadda ban uwa ta ya zama haramun ya ji daɗi da shi ko ke banki ya zama haramun kamar na uwa ta zihari mala a kwana a tashi ko fana ka sai ya aure ta to malamai sun ce lamai kuma zahiran bai zan mai zahari ba tunda ko da ya zaharin babu matan ba ta shiga ba hmm. yanzu ko ya aure ta lam ko muzahiran bai zan mai zahari ba to duka na aikon gashen shan daɗin baki na ya sha daɗin baki na yana sakin magana wadda ya ga dama kun ga bakin gada kuma gani lisanuka wasu duka in adalakta huya a kuduka halshen nan naka da ka gani zakin kana zaki biye karo da mutum halaka shi kai biye karo da mutum zaki halaka shi kai to halishin ka zakin kana duk kai da ya karo da kai yana halaka ka in ka tai gidan yari in ka iske mutum ɗari gidan yari mutum tara halshen ya kawo su halshen su ya kawo su ko da dubara an kai mai dubara ya faɗi ko kuma gani ya yi ya ta ya faɗi sai kotu ta ɗaure shi a kai shi gidan yari ko da dubara an kasa ya yi magana ko kuma gani ya yi ya isa ko kuma gani ya yi magana daidai na ya faɗi ta ya faɗi duk yawan wanda ka gani gidan yari harshe ne ya kawo shi ko wannan ko ya kama baki na yi kun ga musamman wannan lokaci da muke ciki mai haɗari duk abin da kaka waɗi ana na ana ɗauka da waya ko ka sani ko baka sani ba da kace bance ba a ce wacce to kowanku ya kama baki na shi waya ga da kun ka gani hitina ta yanzu wani ya tashi ga nan zai na Kano inda ya ta ya ta girma da arziki kowa bai sani ba amma sai ka ga ya to an daukai hoto yanzu haka ga mu bisa hanya za muna Kano mun kawo zamfara sai mutanen su hito in sun ka dibai sun ka ga wanda yake sun ka ga alamun kaya sai su hito su tsaya wurin sai su gane sun gane hoto ne sun gane shi da kai ne shi ya tona maka ne a tsini shi sa kuwa ganin yanzu manya in za su tahiya kowa bai sani wani babban mutum ya zo na sun ce ina ina 'yan sanda da sauran jama'a ya ce bayan gita bayan gida biyu yana da kowa bayan gida ne ya ce shan ya biyu ma'aikata na can hukir gida suna can sun hake gida da bindigogi ya biyo ta bayan gida ya tawa ta yi don sani a ko su su san kana ta yi akwai shi haɗari na masu gadin ka ko su su san kana ta yi a haɗari na inda ba kai ce waya da kuwa gani sharri ta saboda haka lokaci ya yi da kowa zai koyi da annabi wajen gina gida in yana yiwa mutum ya yi ƙohi da yawa ga gida shi lokaci ya yi wanzan nan dai da ma karanta da ku shi mai gida gida yi ƙowa goma sha biyu na mun karanta da ku ko? to lokaci ya yi a fara gina gida irin tsohon gida shi kamin a yi irin wanga sabon gida a yi ƙoha hudu ko ina kana ya wucewa ko ina kana ya wucewa ba wanda ya sa'in da kaddai yayiwa ne ɗaya eh, muna na muna jiran mai gida lokacin hitowa ta bai yi ba mai gida yau sai sha biyu ka a ashe mai gida ya kai kano duk wanda za ka waɗa maga mai gida nan zai ta yi a waɗa mai mai gida ya kai kano to lokaci na wanda muke duk abin da kuna ga mai gida ya yi daga harko to inda ya baka mutu ba sai ka ga gaskiya abin nan inda ya baka mutu ba wa zahaba jama'atun ila annahu innaka kana muzahiran mutum na eh, daɗin magana ya kama shi da mace sai ya ce mata yana so ya aure ta amma ta sani in ya aure ta daban ta daban uwa ta duk gudana to an ce ya yi zahari sai ya azumi in ya aure ta kamin ya taɓa ta ya ji daɗi da ita sai ya azumi wata biyu daidai bai aje ba sai wata biyu sun cika zahari in ji wasu malamai shi na sun ka ce kana muzahiran ya zama mai zahari la ya jizo an kowa, ba shi wa ya riƙe wannan mata wato ya taba jikinta malam ya kafir inda bai yi kafara ba ruwayar zalika an ruwaito wannan magana an umar bin khadabi daga umar wa mithla hada an ruwaito irin wannan an qasim bin muhammad da tabi'i da kenan wa sulaiman bin yasarin aidan shi ma abin nan ruwayatan Suleimani ya ruwaito irin wannan to ala yake halin dai kowanku ya kama baki nai a bashan daɗin baki kowanku ya kama baki nai abin nan ka yi magana inda kaga tana da alheri inda kaga ba ta da alheri kakai ka yi magana inda kaga tana da alheri inda kaga ba ta da alheri kakai hadisi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to fala yaqul khairan in zai yi magana ya faɗi alheri ya tsaya ya gani tana da amfani in ba ta da ya smooth wato ya yi sumuti ya kama baki ne kakka zama kana sakin zuwa abin da ka ga dama nan gaba za ka yi nadama insha Allah yara 'yan midiya da kuwa gani suna ta sakin magana da sun kaga dama za su yi nadama nan gaba kuma lokacin da za su yi nadama duk suna mu ba mu nan duk suna wani baiwa wani rangwami duk suna wani baiwa wani rangwami saboda haka duk za a kama su da abin da sun kai wani baiwa wani rangwani. yanzu akwai da tija suna cewa a yi rangwani. to amma su za su kai lokacin da babu da tijawan suna yara ƙurciya za a ta yi wa da kai aima ba mai cewa a yi magana ba mai cewa a yi magana su da tijawa in suna nan suna hangen nesa suna kuma diba baya kuma suna kallon inda ake wuri uku sun ka sani yaro bai san baya ba bai san gaba ba nan inda yake ma bai santa ba shaɓuwa ɗaya kai haɗi bai da tarihin baya kuma bai san gaba ba kuma nan inda yake bai gani ne sosai don haka zai ta shaɓuwa sai an shaɓai takwam sannan yaka gane inda yake kuma ganewa ba ta da amfani don yaro in ya biyo yaro dan uwa ne ko ya ce na gane bacin da nema ka yahi min bai yahi wa an ka yahi bai samu da zai rama ba a to ba mai shiga tsakanin babu da tija balle su shiga ba. saboda haka kowanku ya kama baki ne da kyau kowanku ya kama baki ne da kyau ya yi hankuri ya yi abin da an ka ce shi ya yi hankuri ya ba abin da an ka ce ya bari ya yi hankuri ya rage yawan rani to wannan ƙarshen wanga babe Ko da yake da ƙarshen wannan babi shi ya kamata ya zama ƙarshen wannan darasi namu insha Allah sai mu yawa mai gida salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan bunubbanmu Allah ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah ka warkar da musulmi duka waɗanda ba su da lahiya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai baki daya ka shirya mu ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da su ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira saboda ka Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karawa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka toha mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira wayan mu duka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu kuma ka sa aljanna makoma mu tare da su matayenmu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka ƙara musu natsuwa da kwanciyar hankali ka ƙara musu imani da ilimi da arziki da wadata Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu waɗanda muka gani da wayanda ba mu gani ba Allah ka shirya suka ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka suka ka ɗaukaka al'amarinsu Allah ka girmama su ka girmama al'amarinsu Allah ka darajanta su ka darajanta al'amarinsu da mu da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya da wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah do wata damuwa da a cikin zukatan gana ma Allah ka busar da ita Allah do wani tsoro da a cikin rayukan gana ma Allah ka busar da shi saboda albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata wayanda an kai da wayanda za a yi duka Allah ka gafarta mana baki daya Najeriya kuma Allah ka zaunar da ita lahiya ka hada kan Najeriya ka hada kai 'yan Najeriya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka zaunar da arewa mu lahiya arewa mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka taimake mu ka taimake wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka taimake mu ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka taimake almusira da jama'arta Allah jawwata filin ka ƙara mata gudunmawa da taimakonka Allah jawwata filin ka ƙara mata gudunmawa da taimakonka Allah ka ba mu mataimaka na ƙwarai Allah ka ba mu mataimaka na gaskiya ka ba mu mataimaka jajantattu waɗanda ka iya aiki saboda kai Allah don albarka sunayenka ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren da duk muka hita inda duk muka hita ka ba mu kariya da tsaronka lailan wani haran ka kare mu daga sharrin karuwa ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka duk shirin da bisa hanyoyi Allah ka kare mu daga wannan shiri Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa dukkan bukatun mu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsorowa Allah ka kare mu dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata ka shirya su ka gafarta zanubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoron su Allah ka kare su ya man ala kulli shay'in qadir ya man idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun akwai bayan ka musulmi wayanda ake so a cuta musu Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su kariya da tsaronka akwai wani bawanka mai mai alama ta gaskiya Allah da albarka sunayenka duk shirin da aka kulla mai Allah ka kare shi Allah duk makircin da aka yi mai Allah ka kare shi Allah masu makircin nan ka yi mai su. Allah ka yi mai su. Allah ka yi mai su. da mu da shi duka Allah kai muna mana maganin masu kulla mana shiri masu mana makirci kai muna maganin su. saboda albarka sunayenka ka kare mu daga sharorin masu shiri na kusa da na nesa sanannu da waɗanda ba a sani ba duka ka san su Allah kai mana maganin su mu dai ka taimaka mana kan mu kulla ma kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kullen ko duk kullen da suka ka sani Allah ka wace shi Allah duk kullen da suka ka sani Allah ka wace shi Allah ka mai suwa musu kayan su ka aza musu ga wayan su mu kuma ka ba mu kariya da tsaronka ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana wa hamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al'amru kullu nas'aluka min alkhairi kulli wa na'udhu bika min ash-sharri kulli Allahumma ghafir lana wa walidina.